بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم mu da haduwa a wannan majalisi tafsiri a na zakada a wannan yini na 23 ga watan ramadan shekara ta 1441 wanda ya daidai da ranar 16 ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da ashirin cikin iko Allah subhanahu wata'ala a wannan majalisi na goma sha tara za mu tashi daga surat layl bismillah mala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى الله سبحانه وتعالى يكي والليل إذا يغشى ana Allah yana rantsuwa da dare idan ya idan ya lullube da duhu Allah yana rantsuwa da shi idan mun kalla za mu ga Allah yana yawan magana akan dare da rana a don wani abu illa saboda rayuwar gaba ɗaya tana juyawa ne a tsakaninsu tana juyawa ne a tsakaninsu sai Allah yake cewa wannan hari والنهار إذا تجلى الله ما دوكا sarki yana rantsuwa da yini iza tajalla idan ya yayi hasken da yake cikin ƙasa gaba ɗaya rayuwar tana tafiya ne tsakanin dare da rana Allah subhanahu Uwa ta'ala ne kuma yake kawo su dare akwai abubuwa na tsoro sosai a ciki saboda kaga mugayen abubuwa da yawa suna fitowa ne idan dare yayi sannan shi kuma yini lokaci ne na neman abinci kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya ku bani labari inda Allah zai sanya gaba ɗaya rayuwar ta dawwama ta zama kawai dukkan ta dare ne waye zai zo muku da haske inda rayuwar duka za ta zamanto yini ce waye zai zo muku da daren da za ku nutsu a ciki haka yana daga cikin ramar Allah subhanahu ta'ala ya sanya muku dare domin ya zamanto kunna a ciki ya sanya muku yini kuma domin ya zamanto cewa kun samu damar da za ku nemi abinci ku yi hada-hada a ciki ala kulli hal wannan yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta alkur'ani da shi kamar yadda yake cewa wala qad atayna ka sab'an min al masani Allah nazzal ahsan al hadisi kitaban mutashabihan masaniya saboda haka Allah subhanahu wataala ya sanya alqur'ani ya zama masani idan aka faɗi abu sai a faɗo abin da yake da alaƙa da shi in aka faɗi azaba sai a faɗi rahama idan aka faɗi kafirai sai a faɗi waɗanda suka imani saboda haka dare da rana mutane ba za su iya wadatuwa daga ɗaya ga barin ɗaya ba wannan shine dalilin da ya sa Allah subhanahu wataala ya faɗi ɗaya sai ya zamanto ya faɗi ɗaya na'am وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى معنى الله سبحانه وتعالى ko dai ya zama to yana rantsuwa da halittar namiji da mace sai ya zama sai ya zama maɗin masdariya ce saboda haka sai ya zama ma'anarsa shine wa khalqiz zakari wal unsa mana Allah yana rantsuwa da halittar namiji da mace ko kuma ya zamanto ma'in mausula ce bi ma'ana allazi sai ya zama ma'anar wa ma khalaqa zakar wal unsa ma'anarsa shine wallazi khalaqa zakar wal unsa sai ya zamanto Allah ya yi rantsuwa da kanshi saboda shine ya halicci namiji da mace ala kulli hal akwai kudura sosai a cikin halittar namiji da mace wanda kuma kamar yadda ayar surata ya ta nuna Allah madaukakin sarki ya halicci namiji da mace a cikin dukkan abubuwa subhanallazi khalaqal azwaja kullaha Allah madaukakin sarki sarki ya tabbata gare shi wanda ya halicci namiji da mace a cikin dukkan abubuwa Allah madaukakin sarki ya ce wa min mala ta'lamun da ba abin da ba ku sani ba akwai halittun da Allah subhanahu wata'ala ya halicci namiji da mace a ciki wanda ba ku sani ba yanzu kaga daga cikin abin da zai nuna maka girman ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala shine da ya halicce mu mu duka daga namiji da mace Allah madaukakin sarki ya fara halittar annabi Adam sannan bayan ya halicci annabi Adam ya zo ya halicci na na Hawwa'u daga haƙarƙarinsa sannan kuma ya watsa mu mu kuma daga su duka kamar yadda yake cewa aya ta farko ta suratul nisa ya ayyuhan nasu taqurabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha yace wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa bayan ya halice ku daga rai ɗaya shine annabi adam sai kuma ya zo ya halicci ya halici matarta tare da ita shine wa khalaqa minha zawjaha ya halitta mata abokin zama sannan kuma bayan haka sai Allah subhanahu ta'ala ya watsa maza da mata da yawa ala kulli hal wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana ƙudurar Allah subhanahu ta'ala yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana irin yadda Allah maɗaukakin sarki yake da iko wajen halittar abubuwa saboda haka lallai ya kamata mu imani da shi yanzu a ce di yawan maɗin nan an halicce mu ne daga mutum ɗaya kaga wannan yake nuna girman Allah subhanahu wataala kuma ya ce wa basta min huma rijalan kasirar wani sa'a ya faɗi wannan aya fiye da shekara ɗaya 1400 kuma har yanzu haka ne har yanzu kusan kowa Allah sai ya bashi maza da mata a baka ƴaƴa mata biyu maza uku ko kuma a baka matan su yawa haka Allah subhanahu wataala yake yi saboda yana so a ci gaba da hayayyafa nan إن ya لشتى shatta, Allah لشتى الله wa ta'ala yake cewa ayyukanku sun bambanta da juna mana kowa za ka ga aikinsa daban a cikin mutane akwai wanda yake aiki saboda lahira akwai wanda shi kuma neman duniya ya sa a gaba saboda haka in zai yi sallah sai ya kammala mitin mitin mitin din shi da appointment appointment din da yake da shi sannan zai samu damar da zai yi sallah shi kuma wani harkokin duniya ne bai cika samun damar da zai iya yin su ba ya fi dagewa wajen harkokin lahira shi sa kamar yadda aka rawaito aka ce a cikin magabata na gari akwai wanda inda za a ce mai gobe za ka mutu to ba abin da zai iya karawa akan haka saboda shi kullum abin da yake yi shine aikin lahira aliyu ɗan gidan Alfudal bin iyab kamar yadda aka faɗa aka ce aya ya karanta a ƙur'ani ya suma ya mutu saboda tsananin tsoron allah subhanahu wa ta'ala saboda kaga su waɗannan lahira suka sa a gaba to haka mutane suke man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi duk wanda yake son rabon lahira yake so ya girba abu mai kyau a lahira Allah ya ce to za mu ƙara masa akan wannan abin da yake so amma kuma wa man kana yuridu harkar duniya ni min minha wa ma lahu fil akhirati min nasib duk wanda kuma yake son duniya kawai to shi ma za mu bashi amma kuma ranar lahira ba shi da rabu a suwatul isra kuma Allah yana cewa man kana yuridu ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanda yake son a bashi duniya sai Allah ya gaggauta ya bashi saboda haka wani sai ya tsafi sai ya kaza haka Allah subhanahu wataala zai bashi duk da ya saba masa da haka haka Allah subhanahu wa ta'ala yake raba mutane wasu ayyukansu irin na duniya ne wasu kuma ayyukansu irin na lahira ne kowa daban-daban sannan kuma a duniyan ma Allah subhanahu wata'ala ya sanya ayyukan mutane kowa daban-daban akwai wanda za a ga ya kware a kafintanci wani kaga a ɓangaren kira ya kware wani kuma inda za a ba guduma a ce ya buga kusa sai ya fasa hannun shi amma wani zai iya buga kusa guda ɗari amma kwata-kwata za ka ga cewa hannunsa ba zai yi, gurin da kusa ta ba saboda Allah subhanahu wata'ala ya hore masa shi sa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa sahabbansa bayani akan kaddara sai sahabbai suke cewa to in haka ne me zai hana ba za mu dogara ba kawai ga abin da Allah ya kaddara mana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu i'malu fa kullum muyassaru lima khuliqa lahu yi aiki saboda kowa abinda Allah subhanahu wata'ala ya yi shi dan shi to Allah madaukakin sarki zai yassare masa wannan abin ala kulli hal yanzu idan ka zo wajen yan boko da wasu ya ce maka accounting science medicine yana daga cikin subject waɗanda suka fi kowanne subject wahala wanda kuma idan kai nazari mai kyau za ga a hakikanin gaskiya ba haka ba ne kawai kowa da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sani masa wannan kawai shi ne yanzu akwai a mutumin da zai iya koyan medicine ya ci komai da komai amma bai haddace daga fatiya zuwa a kaifa ba kuma inda zai ɗau ƙur'anin ma ba zai iya haddacewa ba saboda Allah bai buɗa masa ta nan ba daga cikin abubuwan da na gani shine akwai ɗalibin da muka yi karatu da shi a Madina mutumin burundi ne yana da yare guda bakwai kamar yadda ya ce mu kuma ko ni ma na ji shi yana yare guda biyar na ji shi yana turanci na ji shi yana faransanci na ji shi yana larabci na ji shi yana sawahiliya na ji shi yana yin yaren garinsu na burundi wanda yake haɗa su da ƙasar uganda sannan kuma uwa uba shine mayan kwamfuta ne ya kware akan kwamfuta za ka iya cewa ma kwamfuta gaba ɗaya a kansa take saboda kamar yadda za ka zauna ka yi wa malami fatawa a kan tsarki da sallah to haka shi ma idan ka mai fatawa a kan kwamfuta hmm. haka zai baka yanayin procedure da za ka ji inda abin nan kwamfuta ka za ta rikice in ka mai magana zai baka procedure ɗin da za ka baka je zuwa ga abin da kake bukata to amma abin da zai baka mamaki shine baya iya cin tafsiri baya iya cin hadisi Yanzu wata rana ya ce mu ya jamil a tafsir sahab ya ce mun jamilu tafsir yana da wahala saboda haka har muka gam har muka je shekara ƙarshe muna samista ta takwas amma shi bai gama samista farko ba yana da kari over saboda haka ƙarshe <laughs> korarsa ma aka yi daga jami'ai je dubai ta koma dubai ya ci gaba da kwamfutar shi kaga ana Allah ya buɗa masa kaga yanzu mutane kusan za su yi maka ittifaki cewa ba za ka taɓa haɗa kwamfuta da islamic studies ba kama idan ka kalli yanayin wannan mutum za ga abin ba haka ba ne mu alhamdulillah a tafsiri muna iya cin ɗari ma har ɗari muna ci tafsiri hadisi duk muna iya cin ɗari to amma shi ko fast mark ba iya ci mu kuma idan ka ba mu kwamfuta kila ba za mu iya cin fast mark ba amma shi kuma gaba ɗaya ya haddace ta daga kan shi saboda haka kaga abin da zai nuna masa a ƙarshe shine kullum mu yassaru lima kulli kalau Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙe wa kowa abin da ya halicce shi saboda shi saboda haka shi wannan abin abu ne mai sauƙi a wajen shi mu kuma wannan abin abu ne wanda yake da nau'i na wahala duk mutumin da ya iya kwamfuta ya ƙware a kanta za a ga cewa ya zama dukiya tsara masa za a dinga yi amma shi kuma da tafiye da matsalau hadis <laughs> wanda wasu za su ce kawai abu ne ta tsaye marau-marau shi kuma baya iyawa saboda haka yana daga cikin abubuwa masu mahimmanci idan kana da yara idan ka ga kowa da inda ya karkata in dai ba sabo ba ne kawai ka bar su kamar yanzu misali wani yana so ya zama injiniya wani yana so ya zama shek wani yana so misali ya karanta languages to kowa ka kyale shi ya can gurin saboda in kana da yara za ka ga kusan kowa da su ake halittar shi abubuwan da ake koya a duniya na yanayin halaye da kuma kwakwalwa ba su da yawa in mutum balidi ne bai da kwakwalwa tun da farko dama haka yake in kuma mutum ka gan shi allah maɗaukakin sarki ya masa hadda mai kaifi to in ka bincika za ka sa mutum yana yaro dama haka yi saboda haka inna ya la shatta ayyukan kuma bambanta ne kowa da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya dora shi a kai فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره amma man a'ata wattaqa amma mutumin da ya bayar wattaqa kuma ya ji tsoron Allah wa saddaqa bil husna kuma ya gaskata da sakamakon da Allah subhanahu wata'ala zai yi a lahira fasan yasiruhu lil yusra za mu sauwake masa abubuwa na alkhairi a za mu ga Allah subhanahu wata'ala yana yawan maimaita ciyarwa yana yawan maimaita ciyarwa a gurare da yawa saboda ciyarwa tana da matuƙar mahimmanci kuma duk mutumin da yake ciyarwa to yana yaye wa ɗan uwansa wani abu ne na bakin ciki wanda kuma hanya ce da shi ma Allah subhanahu ta'ala zai yaye masa wannan bakin cikin man farraja an muslimin kurbatan farraja Allahu wa kurbatan min kurbi yawmil qiyamah duk wanda ya yaye wa musulmi wani bakin ciki to shi ma Allah subhanahu ta'ala zai yaye masa bakin ciki daga cikin bakin cikin ranar alƙiyama. saboda haka duk mutumin da yake ciyar da mutane yake taimaka musu da wuya ka kaga ya ce musamman idan ciyarwar da yake musu yana ciyar da su ne da dukiyar da take ta halal ba da dukiyar haram ba Allah madaukakin sarki ya ce wattaka kuma ya ji tsoron Allah abin da ake nufi da tsoron Allah shine bin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi da kuma hannuwa da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana saboda haka shi yasa akwai lokacin da sayyidina Umar ya tambayi Ubayy bin Ka'ab yake cewa da shi menene at-taqwa ne tsoron Allah sai Ubayy bin Ka'ab yake cewa da shi ya aba yake cewa ya amiral mu'minin amma talabta tariqan za shaukin yace ya kai amirul mu'minin wai baka taɓa bin hanya da take da kaya bane kala na'am sai ce eh qala fa madha ya ce me kai sai ce hazzartu wa shammartu nayi ƙoƙari ne in ɗage tufana in ɗaga ta yadda wannan kayar ba za ta same ni ba sai ce maka fa zalika taqwa wannan shine tsoron Allah a akwai a wani hadisi wanda mutane suka yi masa gurguwa fahimta wanda da yawa idan mutum yana ta'asa ko ya wata alkafirar idan ka mai wa'azi ko ka gaya mai wani abu sai ce maka a taɓa huna wurin Allah a nan yake da abin da na yi ko ina zuwa maulidi ko ina shan taba a taɓa huna wurin Allah a zuciya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Wani hadisin gaskiya an yi masa gurguwa fahimta saboda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai an haɗa su da wasu hadisan sannan za a iya fahimtar su yadda ya kamata akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ala inna fil jasadi mudgha idza saluhat saluha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu akwai wata tsoka a jiki wacce duk lokacin da wannan tsokar ta gyaru to dukkan jiki yana gyaruwa wa idza fasadat fasada al jasadu kullu idan kuma ta ɓaci to dukkan jiki ma yana ɓaci ala wahiyal qalb kaga daga cikin abin da za mu koya a cikin wannan hadisi shine duk mutumin da kaga yana aikata ta'asa to abin da yake nuna shine zuciyar ma ba ta da kyau mm. saboda haka attaqawa hahuna din da yake faɗa to laisa ta hahuna ko kuma laisa tunalik ba ta gurin da yake faɗa saboda in dai zuciyar mai tsarki ce to za ga ayyukan ma suna bin zuciya ba yadda za a yi mutumin da yake zuciyarsa mai tsarki kuma a gan shi yana haɗa salloli ba yadda za a yi mutumin da zuciyarsa take mai kyau a gan shi yana zina ko yana karya ko yana zamba cikin aminci ina fatan mun gane saboda haka wannan yana daga cikin manya-manyan hujjoji waɗanda za a iya yi wa mutum raddi da su a lokacin da yake kafa hujja da a taɓa hahuna yana yin ta'asarsa saboda haka in dai mutum ya zamanto zuciyarsa mai kyau ce akwai imani to dole sai imanin nan ya yi reflecting ya yi mu'akasa a duka gaɓoɓinsa sau da shi yasa Allah subhanahu wa yake haɗa imanin da yake zuci da kuma ayyuka a suratul anfal Allah madaukakin sarki yana cewa innamal mu'minuna allazina amanu innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun mu'mine su ne waɗanda idan aka karanta musu ayoyin Allah za su ƙara musu imani idan aka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala zukatansu za su raurawa kaga sai Allah ya ce a cikin ayin allazina yuqimuna salata hmm. su ne waɗanda suke tsayar da sallah wa min mimma razaqnahum yunfiqun kuma sannan suna ciyarwa daga abin da ya zamanto cewa mun azurta su da shi saboda haka duk mutumin da yake kafa hujja da wannan to bai fahimci aya yadda ya kamata ba Allah yake cewa wa saddaqa bil husna saboda kaga duk imanin da mutum yayi a duniya in dai bai gaskata ranar lahira ba to wannan imanin nashi a banza jiya dab da asuba ina duba a facebook sai na ga wani ya yi posting yana bayani akan wata ɗalibarsa ta turo mai wani mutum a abuja mijin ƙawarta ne baya sallah baya azumi kuma ya nuna cewa duk ma alƙiyaman nan ma duk ƙarya ne ba wani magana alƙiyama to kuma mutane aka zai ana tattauna ana tunanin ko ya halatta araba a su ko ba araba ba ko ba za a raba ba kuma yana kafa hujja da ayoyi akan wannan magana to kaga zai baka mamaki waɗannan ayoyi mutum zai iya samu yi waɗannan ayyukan da su ala kulli hali yanzu Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu wani zamani wanda irin waɗannan arana da suke cikin musulmai sun yawaita sosai waɗanda ba su imani da Allah ba waɗanda kuma suke ganin cewa imani da ranar alƙiyama ƙauyenci ne ko kuma malamai suna faɗan imani da ranar alkiyama ne ba don wani abu illa saboda kawai ka ashen ki na'am وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسره فسنيسره للعسرى الله yake cewa wa amma man basila wastagna amma wanda ya zamanto yayi rowa kuma da yayi rowan nan wastagna kuma ya wadatu kuma wakazzaba bil husna sannan ya ƙaryata da sakamakon ranar lahira to fastanisiru lil usra zamu haɗa shi da abubuwa masu wahala ala kulli hal Allah madaukakin sarki ya haramta ruwa saboda wannan dukiyar da take hannunmu dukiya ce wacce take ta Allah ce kamar yadda yake cewa a cikin suratul hadid aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi ku imani da Allah da manzansa kuma ku ciyar da abinda muka sanya ku a matsayin halifofi saboda dukiyarka daga ka mutu za ta koma wajen wasu ne hmm. sannan Allah subhanahu wata'ala a suratun nur yana cewa wa atuhum min lazi a taku! ku ba su daga dukiyar Allah wacce ya ba ku a yawancin guraren alkur'ani zai ce wa min mara ma min yunfiqun hmm. suna ciyarwa daga abin da muka azirta su saboda haka yin rowa ta hanyar sadaka ko kuma mafi uwa uba zakka haramun ne kuma yana kai mutum izuwa ga azaba a cikin suratu ali imran Allah subhanahu ta'ala yana cewa wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima Allah min fadli huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum waɗanda suke yin ruwa daga abinda Allah subhanahu ta'ala ya ba su ne daga falala kar su taɓa zaton hakan alkhairi ne gare su bal huwa sharrun lahum sharri ne a gare su sai na ma ba bihi yawm al duk waɗanda suka yi haka to ranar alƙiyama Allah subhanahu ta'ala zai zama musu da wannan abin da suka yi rowar da shi ya zamanto miciji mai kora ya dinga tararsu yana cewa ana maluka ana kanzuka ana maluka ana kanzuka ni ne dukiyar da ka tara ni ne a takkar da ka taskanci ala kulli hal a fitar da zakka alkhairi ne babba saboda idan ma ka batta a cikin dukiyarka to sharri ne ka bawa kanka kamar yadda ya zo a cikin hadisi duk mutumin da ya fitar da zakka to ya fitar da sharrinsa daga gare shi ya tafiyar da sharrinsa daga gare shi saboda haka lallai yana da tsananin amfani mu gane cewa in dai mutum baya fitar da zakka to ya shiga wani bala'i mai girma kuma kamar yadda malamai suke faɗa daga cikin hikimomi da suka sa aka ce a fitar da zakka shine domin ya zamanto cewa an samu attakafurul istima'i ma'ana a samu taimakekeniya a tsakanin mutane yanzu inda a ce kowa yana fitar da zakka to da talakawa ba za su yawaita a cikin mutane ba saboda akwai masu kuɗi da yawa a cikinmu akwai ɗaya daga cikin masu kuɗi a najeriya wani malami yake ban labari ya ce ya sa su su ƙaddara dukiyar shi saboda haka da suka kaddara dukiya suka fara da kamfanin farko suka samu cewa kamfanin na in an tattara kadarorinsa ya kai biliyan 240 sai ce masu kasu kaddara raguwa kawai su shi kaga yanzu biliyan 240 in za a fitar musu da zakka to zai zamanto za a fitar da biliyan shida biliyan shida biliyan shida biliyan shida ne zakar biliyan ɗari biyu da arba'in saboda ka ga yanzu misali biliyan shida idan za a ba wa kowa dubu ɗari biyar biyar to mutum dubu sha biyu za su samu idan za a ba wa kowa dubu ɗari biyu da hamsin hamsin to mutum dubu ashirin da hudu za su samu in za a ba wa kowa dubu ɗari ɗari mutum dubu sittin za su samu ya kake ganin da ya haƙura ko iya na kamfani ɗayan nan ya fita mutane nawa ne yanzu idan ka ba su dubu ɗari ɗari daga nan sun miƙe saboda haka kaga shi yasa akwai azaba mai yawa ga wanda ya ruwa to masu kuɗi da yawa inda suna fitar da zakarsu a yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so to da mutanen da za su yi arziki suna da yawan gaske shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya tanaji narko mai yawa ga mutanen da ba sa iya fitar da zakka za su shiga wuta kamar yadda nan yake nuna fasali ya tsiro usra saboda haka shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda aka katange shi daga rowar kansa to wannan yana daga cikin waɗanda suka samu rabo mai girma don haka yana da kyau mutum ya ji tsoron Allah ya dage wajen ya ga cewa ya yi abin da ya kamata na fitar da zakka da kuma yin sadaka saboda Allah ya kwarara masa albarka a cikin dukiyarsa Ya Allah yake cewa wala yughni anhu maluhu إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا idan ya يهلك dukiyarsa ba za ta amfane shi da komai ba saboda dukiya ranar alkiyama ba ta da amfani kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa yau la yanfa'u malun wala banun ranar da dukiya da 'ya'ya ba sa amfani saboda haka kwata-kwata dukiya ba ta da amfani kamar yadda Allah ya faɗa akan Abu Lahab tabbat ya da Abi Lahabin wa tabba ma agna Maruhu, maluhu wa ma kasaba abu lahab ya taɓe hannayen abu lahab biyu sun taɗe kuma shi ma ya taɗe dukiyarsa da abin da ya tsorota ba za su amfane shi da komai ba saboda haka yana da kyau mutum dukiyarsa ya zama shi ne yake amfana da ita ba wai ta zama ita take amfana da shi ba ta hanyar yin gadinta Allah ya ba mu cewa sai wace aya Inna علينا ina إن هذا ما mu dakata إن شاء Allah ta'ala sai mu tashi daga daidai wannan ayar idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu majalisi na gaba wanda shine majalisi na ashirin godiya ta musamman ga gidan tibin jakada da dukkan waɗanda suka taimaka wajen tabbatuwar wannan shiri Allah ya ba mu da cewa Allah ya da fuskokin mu a wasu lokutan na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh